kai إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم ثم لا تنظرون babu abinda za mu ce, sai dai mu ce abubuwan bautarmu ne suka sa maka hauka saboda hana bautarsu da kake yi sai annabi hudu ya ce lallai ni ina kafa shaida da Allah kuma ku shaida cewa lalle na yi barranta da bauta wa abubuwan bautarku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah don haka ku gaggauta shirya mini kowane irin makirci ku da ababen bautar ku. waɗanda kuke riya cewa sun saka mini hauka, kar ku